بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين gado da musulmi masu albarka da darajar da a muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farkon farawa dai muna gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kura da irada wanda iya so kasancewan wani abu ya kance masa kun da kance fayakunu sai an tace ya kasance bishinin lahi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala gode wa Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukacin sarki ta tsawaita mu da ya yi ya taƙaita ta ga wasu bisa lafiyan da ya bamu ya hana wasu lafiyan bisa iko da dama da ya bamu ya hana wasu dama da iko ɗin da ganin wannan wato rana mai albarka rana mai daraja addinin musuluncinmu da ya ginu a kai shine watan ramadana a inda muke yau ɗaya daidai a watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya ta 1444 wanda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan uku na shekarar miladiya ture kan dubu biyu da ashirin da uku yau mun ga wannan ranar ne yau alhamis muna gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa wannan ni'ima muna gode masa bisa wannan kalala muna gode masa bisa wannan tagomashin da ya mana alhamdulillahi ala ni'matil islam alhamdulillahi alladhi hadana lihaba. kama kunna linahtadiya laula an hadana Allah na gode wa Allah ba dabaran kanmu bane ba iyawanmu bane ba karfinmu bane ba kudinmu bane don yawan dukiyarmu bane ya saya mana wannan rana ma ta yau mai isa ya saye ta ba baiwa ne ni'ima ne rahama ne Allah subhanahu ta'ala da yake ba da shi ga wanda ya so ya zaɓo al'umma musulmi ya tasu nan kuma ya haramta shi ya hana shi ga wanda ya so shine duk wani wanda ba musulmi ba Allah ya haramta masa alkhairin wannan ranan Allah ya haramta masa alkhairin da yake cikin wannan wata ni da ku ne wanda ya amsa sunan musulmi Allah ya keɓance shi da wannan wata mai albarka to mun gode wa Allah a bisa wannan ni'ima yanda Allah ya ba mu daman ganin wannan watan da lafiya Allah ubangiji ya ba mu iko na yin aiki idan muka yi aikin kuma Allah ubangiji ya kalle mu da iko rahama ya karɓa mana ayyukan da zamu gabatar a wannan watan ba tare da duba ga irin halayen mu ba da taƙaitawanmu Allah ɗaukakin sarki mai yalwan falala ne mai yalwan baiwa ne mai yalwan kyauta ne mai yalwan gafara ne Allah ubangiji muna roƙonsa ya karɓa mana suna roƙon Allah wata ta'ala ɗan uwa ba muke tare da su barawar haka a wannan wajen yau waɗansu mu ba nan daga cikin su akwai vice chairman na wannan foundation ɗin ɗaya alhaji abdullahi musa lokacin wani matsalacin da suka rasa shi ina jin wata kusan biyar da suka wuce a shi a nan sararin kaya haka da'iman yana zama a nan cikin mutum haka Allah Ubangiji ya ɗauki abinsa waɗannan watannin da suka wuce da waɗansu ‘yan uwa ɗaiɗaiku da suke nan masallacin wanda suke waɗansu masallatai da waɗanda suke waɗansu anguwanni duk kowa ya shaida akwai wanda yake tare da su a bara da yanzu baya tare da su a kuma inda ya fito ya san haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya ji kansu ya kyautata makwancinsu ya sanya makwancinsu dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna dukkan yan uwa musulmi ba ma na wannan wanda suka muke tare da su a ba a'a sun zamanin annabi Adam har zuwa ga yau da gafarta musu ko kuma masu ran mutum za a kare azumin da mu ba za a kare ba to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa karshen mu yayi kyau Allah ubangiji ya karba mana abin da muka yi ya haɗa mu da ƴan mu da suke kwance a karkashin ƙasa da gobe ma a cikin aljannan firdausi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan kwana a kasancewa mu na wannan ranar buɗe tafsirin za a yi ɗan jawabai ne za a yi takaitattu wanda watakila lokacin da yake ɗaukar mu yayin tafsiri ya ɗauki lokaci duk da muka faɗa yau a matsayin buɗewa ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan wata mai albarka Allah ya nufe mu da ganinsa alhamdulillah ana shiri ne musulmi yana shiri ɓangarori guda uku akwai al'istijadun nafsi wato mutum ya yi preparing kansa ya shirya kansa ruhinsa spiritually ruhin mutum ya zama wato yana shaukin wannan watan yana ƙaunan zuwa wannan watan yana jin daɗi a cikin zuciyarsa yadda mutum idan aka ce masa gobe sulayen yadda ke zakuwa yana jin daɗi gobe suna ko mutumin da aka ɗaura masa aure aka ce amaryarsa ta kare ya zo ya je gidan da ke shauƙin ganinta yadda yake shauƙin shiga gidan ya zama tun can cikin zuciyansa babu ƙuntata ko mutum ya ji ko wani ƙunci ko wani damuwa ko wani an kaikayi kaikayi irin ko wani matsi a zuciyarsa ya ji zuciyarsa a takuri ke a tsuke yake ba a buɗe ba ba a yalwace ba da wannan falala mai albarka Kana ta kulbi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu khairun mimma yajma'un yace gawa musu musulmai ya Muhammad al'umman ka cewa wato a samu zuciyar mutum a yalwace a buɗe tana maraba da zuwa wani faralan Allah to haka shi ya fi musu alkhairi kuma da abin da za a ba su a duniya na miliyoyin naira samu irin wannan lokacin zuciyanka a yalwace take a kake tana murna saboda shiri na karɓar wannan alkhairi da falala da Allah maɗaukacin sarki ya nufe mu da shi. Kuma to well prepared jikinka da ruhinka a miƙa shi zuwa ga wannan wata da jin daɗi da walwala a ciki da cewa ka gode da Allah ya tsawaita ka ya tsawaita ranka ka ganshi kuma ya baka lafiya domin a samu haka yake ɗan cikin zuciyarsa amma mai jin cewa kai wata takura ya zo wannan matsi ya zo kai kai mutum yana jin wannan ta ba alaman imani ba alaman imani ba ta biyu da ake so musulmi ya sani da wata ramadana idan kana so ka san darajarsa da kima ke karanta kaloli falalan shi wannan watan sanya yake me yake ɗauki da shi me falalan shi me riban da ake samu da dukkan goma shi da ake samu to zai ƙara motivating ɗinka ya ƙara injiza ka ya ƙara wato tada maka aini wajen menene wajen wato ganin kimansa da azinkansa yana daga cikin kanalolin da ya dace kowane musulmi ya sani game da wannan watan domin idan mutum yana advertising abu zai sai da maka abu Ko zai rika faɗa maka irin kwalitis, da irin yadda abin yake da nagartansa da irin yadda falalan abin da kimansa yake kafin ka saya wannan shi ke inganta mutum sai ka ta taso da abu ya saya ko ana advertising wata makaranta za a yi ilimi ana kwaji da sai da mutum ya yi sha'awar ya tura ɗansa ko kuma shi karan kansa ya yi enrolling ya shiga ciki saboda yadda aka nuna abun yake saura ma bana cikin abin da ke taimaka wa mutum ga ya zabura wajen azumtansa kan fare masa da kara gode wa Allah da ya nuna masa watan shine sanin kalaloli da alkhairai da albarka da suke ciki Mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana kalalolin idan watan ya shigo yakan tara sahabansa sai ya bayyana masa menene kalalolin watan ramadana don su kara zabura da ingisa wajen aikata abin da ake a ciki don Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance wa sahabansa A takun shaharun mubarakun wata mai albarka ya zo muku duba wata mai albarka dukkan inda aka ce albarka menene albarakatu albarka kalma ce ta arabci amma mai ake nufi da kalman albarka ita ce haɓakan abu ƙaruwar abu abu ya rika ruruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa yana haɓaka shi ne ake nufi albarka misali mutum ya yi noma sai ya nuna maka buhu ɗari biyu ga sunan da ya cire na noma sai ya zo ya nuna maka filin da ya cire wannan buhu ɗari biyu ba da bai wuce girman almanar din da ba sai ne su almanar da Allah ga jika kai a kai wannan wajen da kire buhu biyu na yake lalle wannan wajen yana da yana da albarka lalle wannan wajen yana da albarka da me waje ne karami amma kalliyan da ya haɓaka ya haɓaka ya ƙaru ya fi da irin wannan alkhairi ce haka ramadana annabi ke kiran shi wata mai albarka bi mana aiki ɗan kaɗan za ka yi a girbi riba mai ɗimbin yawa aiki ɗan kaɗan za ka yi ka girbi lada mai ɗimbin yawa duba musamman ma idan aka ci maka daren laimatin kadari sai ne da bai wuce ka yi tsaiwon awa biyu ba ka yi ibadar awa biyu amma ladan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min alfi shahari ya fi alkhairi da mutumin da ya zauna ya yi ta ibada na wata dubu ɗaya khairun ne ba wai ikon ba ne ya fi ne mutumin da ya yi raka'a biyu a daren laifin kadai ko ya fi wanda ya ta raka'a biyu yana sallah yana raka'a biyu yana sallamewa har sama da wata dubu wata dubun nan yadda malamai suka yi lissafin shi shekara tamanin da uku ne shekaru tamanin da uku awa ɗaya ka yi ibadan da wani sai ya yi shekara tamanin da uku bai kamo ka sai kana da garanti da aka yi tamanin da uku shekar ne amma ibadar da za ka yi a jiran kai su da ka irin wannan ladan ta babu shakka ya nuna mana watan mai albarka ne watan mai albarka Watane wanda in ka ciyar da mai azumi ko da da tagun dabino ne sai da ba ka kudin kwaci dadanka ba tare da shi an tawaye shi ba ashe lallai akwai albarka a ciki wata ne na kofiyo ta mutum ya sha za a ba ka kwatankwacin azuminsa lallai akwai albarka a watan abu mai sauki cewa ta za su irin wannan ladan wata ne da in ka je umra sai a saka ladan haji umra to lallai akwai albarka a cikinsa wata ne da za a ɗaura shaidanu gaba ɗayansu wata ne da za a yi wani sai a buɗe kwakwakwakin aljanna kulle na wuta lallai wata ne mai albarka. Allah sallallahu alaihi Wasallama. yakan ce wa sahabansa atakum shaharun mubarakun wata mai albarka fa ya zo muku ku musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da cewa faradallahu alaikum siyamahu Allah ya wajabta muku azumtansa wajibi ne tilas ne azumin a matsayin sarinna ne ba na fila bane a matsayin kirkasawa ne ba a matsayin gwargwadon zaɓin ka ne zaɓin ka ko kai ko kai kan azumi watan ramadana farilla ne farilla kuma shine ibadar da in ka yi ta Allah ya ba ka lada in ka yin ta Allah ya maka babar da wutan jahannama matsayin azumin watan ramadana kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce tusabu abwabul janna a wani riwaya tuku abuwabu sama'i ana buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya ƙofofin aljanna a ta dalilin kamawan wata kawai ana buɗe ƙofofin aljanna ko da musulmai sun haɗa kai suka ce ba za su yi azumin ba sun ƙi Allah ba zai kafa buɗe ƙofofin aljanna ba ba kafa ba suna nan suna buɗe ko ka yi azumin ko ka yi ko da musulmin duniya sun haɗu sun gijire sun juya wa Allah baya sun ci azumin babu mumini guda ɗaya a doron kasa Allah da suka ta buɗe ba domin haka yi programin ramadanan kawai da ramadana ya yi klifin ya tsaya sai a buɗe kofofin aljanna kawai domin Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurumun la tazlimu fihinna anfusakum qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum har izuwa ga ƙarshen aya Allah ce waɗannan watanni goma sha biyu tun ran da halicci tambayi da kasai na halicci watanni nan guda goma sha biyu a cikinsu akwai mai ramadana a cikinsu akwai ramadana Kuma ai lokacin da Allah halicci sun biya da halicci mutane ba tukuna amma watan ramadanan na nan watan ramadanan na nan kuma abinda buɗan kofofin su a fata ba ma kafin halittu a kadarfi sannan a kamo kofofin wuta a me a kulle su ko da ba mai sabo a duniya dukkan duniyan nan musulman su su mummunai ne ba mai sabo Allah Allah ba zai fasa buɗe ƙofofin wuta ba zai fasa rufe ƙofofin wuta ba zai fasa ba ta aljanna kuma ko da an bijire masa ma mumini ba zai da fasa buɗe waɗannan ƙofofi na rahaman san ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa tughlaqu fihi maqadatu shayatin ana kama shaytanu kangararru mugaye masu kaurin kai masu da mutane suna taɓa wa Allah ba ka kautawa suna daddanke su a tsamo su a ɗaure su a yi jelin ɗinsu a kan wasu a kurkuku saboda musulmi ya samu daɗin walwala kaga Allah ya ƙara taimaka maka ma ya ba da gudunmawa don ya taimake ka tsaye azumi ya kama shaidanu masu ingiza mutane ya ɗaure su da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lillahi fihi lailatun Allah yana da wani dare a cikin watan Ramadana wanda khairun min alfi shaharin ibada a cikin shi ya fi watanni dubu shine ya fi shekara tamanin da uku annabi ya ce ba ya bayyana fadolin nan ya ce man hurima ha? ya ce duk wanda Allah ya haramta masa alherin Ramadana hurima mutumin an haramta masa dukkan alheri ko ba inda zai samu alheri babu babu ga mu ira mabana ya wuce ya ne za ka samo wani wata da yake cikin da ramadana da za a buɗe kofar aljanna a cikinsu ya mun babu idan ramadana ya wuce ba abin da ka tafi da za a ba ka lada ga ya wane wata ne za ka samu bayan ramadana da su a kulle maka kofofin wuta babu idan ramadana ya wuce baka taɓa komai ba ka haramta maka alherin ramadana gaya mun wane wata ne zai tsaya ka je ka samu madadi da ya su a cikinsu babu idan watan ramadana ya kubuce maka Kai watsi da shi ta yi banza da shi ta wofantar da shi ta yadda baka samu lada ba da ya mun cikin watanni goma sha ɗaya da suka rage banda na ramadana wane wata ne za ka je a ɗaure maka shekaru don ka samu daman ibada babu shi ba duk da ta wallahi duk musulmin da ya sakaci ya yi kasala watan ramadana aka haramta masa alkhairu watan ramadana to wannan an gama haramta masa alheri an gama kawai ta inda za ka samu wani alherin babu babu shi ne kawai in ji Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga irin bayanin waɗannan abubuwa suna motivating din mutum suna karfafa gwiwar mutum suna zaburar da mutum suna injin mutum ya zamanto kamar wata allura aka masa to kalalolin wannan watan kenan da albarka sannan kuma har ila yau cikin abubuwan da za ka sani game da wannan watan shine watan shi karan kansa rukuni ne na rukunan musulunci guda biyar shine shahadatu Allah ilaha illallah wa annabi Muhammadur rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadan wa hajjul bayt liman istata ilayhi sabila tsozartar da shi wulaƙanta watan kamar ka karya ɗaya da cikin kina na musulunci guda biyar na musulunci guda biyar ka san wannan na har ila yau mutane da aka saukar da alkur'ani nan gaba ɗayansu a ciki saukar da alkur'ani a wata ramadana two steps ne matakai guda biyu mataki na farko an ciro shi daga lauhul mahfuz gaba ɗaya shi a dunkulensa yadda yake na shi alkur'ani daga fatiha har zuwa suratul nasi an ciro shi daga nan sai aka kawo shi baitul izzat wato wani gida sama ta ɗaya daga cikin lauhin mahfuz sama da sama ta bakwai aka ciro alkur'ani nan sai aka ajiye shi a sama ta ɗaya baitul izzati domin saukan shi ya zama tsawo mai saukin sauka zuwa ga duniya wata ya ce ta samai bakwai din nan ba aka ciro shi aka aje shi ga ɗayan shi tsayar da sauka kaɗan kaɗan kaɗan har tsawon shekara ashirin da shi ne shekaru annabci na rubon Allah ko ɗauko shi gaba ɗayan shi a ramadana aka ɗauko shi daga lauhin mafi aka kawo shi baitul izzati sannan da baitul izza din ma masu shi shi din ma a cikin watan ramadana ne wato wannan kamar ana nuna maka watan ramadana fa wata ne na karatun qur'ani wata ne na karatun ciki aka saukar ko ƙur'ani yana so ya ga tana mai hidima a cikin wata ne watan shi ne kuma akwai alkhairai da shiriya da komai a cikin alkur'ani watan Alƙur'ani ne Allah maɗaukacin sarki ya saukar abu na gaba wata ne wanda ake amsan addu'an bayinsa duk lokacin da aka zo buɗe baki aka yi addu'a to Allah yana ‘yanta musulman da dama shiga wuta ya hau kansu kawai shiga wuta ya hau kansu ila da sun mutu kafin ramadanan da wuta za su amma albarkacin zuwa ramadana addu'an da za su yi yayin buɗe baki sai ka ga Allah ya ji addu'an ya ta mutum ya cire shi daga wutan ba shi ba wutan kuma sai dai bayan ramadana iya kwamitin wani abu ya aikata wani abu da zai kai shi wutan idan ya mutu cikin kafin wata ramadana mai zuwa lokacin sahur shi ma lokaci ne na karɓar addu'a shi ma Allah yana ɗanta bayinsa da yawa ta daga wataƙila shekara ashirin tana abubuwa marasa kyau talatin da albarkacin shigowa wannan watan da tsayuwa da jajircewa da kafewa da tirjewa da kai da wanda Allah ya yafe mana abin da kai shekara ashirin da suka wuce din kada ki la yasalu Allah bi ibadikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima to wai ni idan kuka tsorace ni kuna bin ka'idoji na kuna bauta mun bari na bari sai na yi kuna ce me riba ta na sa ku a wuta me riban da zan samu ina sa ku a wuta babu riba in ji Allah matukan za ku tsaya a saiti kuna ce babu riba da sa ku a wuta ni Allah mai yawan kuka ne mai yawan abunan wa bawa na ne ko mutum ya yi gaggawa Yaribaci ribaci lokutan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya akwai lokacin kuma an addu'a sai ka duba menene damuwanka a wannan duniya ka yi can an kankare zunubanka ne an yafe maka ne kawai nan kuma in kana da wata bukata to wata ne na ka kawai Allah ya amsa sai ka duba mai kake so aure ne ka daɗe kana nema baka samu ba ga ramadana ya zo akwai lokacin da a ciki aiki ne ka daɗe kana nema ka ne ya makale na ƙungila da kai har yau da shi ba su ƴaƴanka ne kake fama da su ma malam a kan Allah bai shirye su ba sa ta shirya suke ba ta hawan jini yayanka nawa ne wane ne cikin yayanka wane ne cikin ‘ya’yanka maza ko mata me damuwanka gidan haya ne shine tension shi shine matsalanka manzo Allah ta ce ke wata ne na amsa addu'o'i inda ake so ka yi listin ɗin abin da kake bukata a wajen Allah ka jana su ka zubuta su a wata takarda in ka ɗauki ka zo ka jero su kawai karka ce suna da yawa Allah zai iya baka su gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ya ibadi hadisu hadisul kudusi da wa'anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum samu fi sa'idin wahidin a yas'aluni kullu wahidin minkum mas'alatahu ma na dalika illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila wasu Allah ta ce ya kumu a bayina da a ce a tada tun farkon ɗan adam da na ƙarshen mutuwa da farkon halittar aljani da na ƙarshen mutuwa duk a tada ku haɗu ku taru a wani dandan a wani fili a wani dandali kowa ya zo ya gama roƙona abin da yake so kowa ya roƙi abin da yake so Allah yake wallahi ni mai iya ba ku dukkan abin da kuke so ne ba tare da kun rage ni da komai ba sai dai in allura in aka koma ta a teku za ta rage teku kusa allura in ka koma ta a ruwa ka kire za ka ga wani ɗan drop haka ya bi allura ya ɗan ida Allah ce duk abin da zan ba ku in nan gaba ɗayan ku kamar wannan cikin ruwan ne da ya biyo allura ya ɗiga. idan aka je teku aka ɗauki alluran za a ga inda teku ya ragu ko da wannan ɗigon to fito ka cikin abin da na ku ne a karkace abubuwan suka da yawa a ɗan adam ne in ka je Roma sai ya kansilin wannan kansilin su ban da wannan ban da wannan ban da wannan cikin bakwai za ka samu uku goma za ka samu nawa uku ɗan adam ke ina da halin wannan ban da halin waɗannan amma Allah yake zai taka komai ba abin da zai rage shi abin da yake da shi shi yasa Allah ce walillahi khaza'inu samawati wal ard yasa da cikin ma sunayen Allah ya sa wa kanshi ar-razzaq mai azurtawa kawai daure wajen addu'o'i sai dai ina roƙon al'umma cikin addu'o'in mu rika kakasin mu Najeriya Allah ubangiji albarka ya haƙa ta Allah ya haɓaka arzikinta da tattalin arzikinta ya sanya wa mutane a cikin albarka kuma mai magana shi ma a rika sa shi a masu sauraro a su ne suke yi a su ne suke addu'a sai dai sa kan sa yi. shi ne mai magana yake bara Allah Ubangiji ya rufe mana to waɗannan su ne motif abubuwan da suke gaskiya karanta kala irin waɗannan su kan isa mutum da tabura wajen aiki sannan abu na da ce ba ramadana kamar babu wani portion babu wani bangare na addinin kamar ka wani bangare na jiki wannan shine tanadi na ruhi kenan kallon waɗannan abubuwa da kalalan nan to ka ruhinka ya yi affecting kenan ka samu ƙarfin aiki na gaba abubuwan da ake son mutum ya yi su jikali na farko yawaita karatun alƙur'ani da sauke shi da taro hankali wajen aya ɗauko fassara ko na hausa ne ko na larabci ne ko na turanci ga sunan ayan da ka karanta ka rika jin fassaranta domin wanda ya iya bakin kawai bai san fassaran ba ko wanda ya san fassaran ya fi wanda ya san gundarin bakin kawai karuwa da imani domin karantawa kawai yake san ma'anan ba amma wanda yake san ma'anan to za ka ga yadda ƙur'ani yake tasiri a cikin shi da sani kuma mutu yana karatu nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malik ko abin da ya fahimta ko ka ta idon shi sun cikin hawaye ko wanda yake karanta plain kawai bai san ma'anan ba wajen kuka baya kuka sani ya gama karanta shi aka ga ya dau salukan wani ya tafi bayan wani ko ya dauki takalman wani da ya san ma'anar wata aya da ya karanta a wajen ya san sakamakon ta jahannama da kaza ya san ana shi taba wani abu ko da ya zo da niyyar sa da ya canja amma karatun qur'ani claim kawai lafazin kawai ba a san ma'anar ba bai ci kawo mutum tasiri kamar yadda in ya san ma'anar ba sai sai mutane mu suka je haji ko umra lokacin ramadan sai ka ji in ya dan illi na kuka a harami saboda ayoyin da ya karanta sai ka jama'a suna kuka kada in kun fito ya kalle ka naga ana kuka a zo me me ya faru ne ka duba wai me ya faru bai ma san abin da ya faru ba kawai aya ce ta saki kuka aya ce ta saki zuba da hawaye aya ce ta tako irin wata rayuwa da ya taɓa yi ko aya ce ta tako irin wata rayuwa da yake yi aya ce ta tako yadda yake alaka ubangijinsa bai yi ba yanda ya baka da mutane bai yi ba sai aya ta saka wajen sai ka ga mutum ya girgi yana kuka الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب waɗanda suka san ma'anin na qulubul ladina amanu wato suna jikin suna tashi idan suka karanta alqur'ani haka karanta ayoyin jihadi suka ga kuma da kai jarumi in ka san su da zaka tsoro ita ka karanta wailul lil na baka san fassaran ba kana tana ka duka tawaye mudu to mutum yayi kokari ya karanta Qur'ani yana duba ma'anan ana son mutum kuma ya rin throughout na wannan watan mutum ya kuma zama da rana da daddare da rana da dare a ɗamfare yake yana da connection da wata ibada da yake yi in kana zaune kai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha ko kana karatun qur'ani ko kana sallah ko kana nafila ko kana duba wata aya ko kana wani abu ya zaman to gaba daya ka danganta kanka ka tantara kanka da wata ibada da ake ka zauna shi ya zaman to kawai daga lokacin kallon wai channel tv ibada ne lokacin ibadan ya zo lokacin ibadan kuma sai ya kawai kamfare hanya manzo Allah yake wuni da ramadana ya yake kwana da ramadana ya yake tashi da ramadana duka san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ana son inda hali mutum da'ima ne zaman sai ya fili zuntan da kallaci da lizuntan gida idan kana da aiki ka ɗauke aiki da aiki a ofis a waɗansu ayyukan da ƙashin kanka ya zamanto duk kayan ɗinka ya zamanto masallaci za ka riƙa lizimta idan mutum yana masallaci to ya san ibada ne kawai ya kawo shi wajen ba hira ba ne ba kallon tv ba ne ba wani abu ba ne dai ka zo masallaci sai ka samu abin da za ka yi cikin Allah ganin ɗakin Allah da matsalaci kawai shi ma za ka ga yana karfafa maka gwiwa ya kamata ka yi wani abu ya kamata ka wani awoyin mutum lokacin da yake free to yana masallaci rika lizinkin masallaci na mutum ya nemi akuwan makwabta an da yake mu'amala da su neman yafiyansu bisa kurakurai da ya sani ko wanda su sani ba yake musu yana da kyau da ana su mutum kuma ya rika lizimtan kallon tarawihi wannan tarawihi na fila ce na filfilu ne ba wannan farilla ba ne bambancin na filfilun tarawihi da na filfilun da ake a gida a lokacin da ba yara ba ba ba Allah su kuma kallon ya fi son na filfilun da ba na rama ba ka rika yin su a gida wanda su kula yake na ta ja'alu buyutikum quburan kar ku sanya gidajenku kan makabartu makabarta an hana sallah a ciki an haramta sallah a ciki maza ne ce kar ku mai da gidajenku kamar makabarta ma'ana duk nafilan da za ka yi karika zuwa yin ta a masallaci a'a yanzu Allah ce ku rika nafil kilo a gida ka rika sallan dare a gida shaf'i da wuturi a gida a rakatanin fajr a gida kalloli na fahimta ka rika kai su masallaci na nafila kuma ka rika kawo su gida albarka zai rika sauka a gida shaidanu da mugun sharri zai rika fita gida amma su kuma nasir cikin na ramadana asali a cikin masallaci ne aka yi initiative cikin manzon Allah ya yi sunan taso. ni shi ne ya tashi yana nafilar shi wani tahadi ya bi shi wani sahabi ma da aka yi ya karu kari gayyaci juna ana ana fada fila ana kala a bayan manzon Allah nafi aka zo masallaci da yawa manzon Allah yake fitowa saboda kar a shar'anta to shi ta malaman suka ce suna filfilu na tarawihi kullolin dare na ramadana an ci so a yi su a masallaci ne domin nan ne origin ɗinsu nan ne aka fara su nan ne aka fara su da su aka gone ya ce an iya zama a gida in sallana da matana da yara na a gida ta an fi son a yi su a masallaci nan ne asali aka fara su yin su a gida suka samu sai an ɗan yi hira a kalli tv ba da wani wani yana ah, samu ɗan kallon ka akwai sanda mana ai samu ko an jima ka samu ba abin da zai kasu ka in kana gida amma in ka tafi masallaci a haɗe matashi sai ya taba wani tsoho ya fi shi himma ai ni a matsayina da kalli wani tsoho kalli ka kalli jikani ka tashi amma bai hutawa ni ne mana ci sai ka ji kana blaming kanka kana zargin kanka a can cikin zuciyanka suka ga wata tsohuwa ta ci wata ya himma sai ka ga wani yaro ya baya bacci yana ba da himma abubuwan da za ka dami a masallaci da yawa da za su rika ta kana zargin kanka in dai har wannan zai ni ne zai hana yi duba yadda wannan yaro yake ba da himma duba yadda wannan dattijo sai da an yi raka'a biyu an zauna a tahajjudi fa da sai ka zauna ka miƙa sai ka nemo raka ɗan kurkuku ka zauna ka zauna sai an kusa ruku'i ka gudu ka tashi. Kada da yawa yake kuɗa mutum. da kai sai da ka zauna din aka karanta kusan shafi biyu sai da aka zo da kusan a cikin zauna ba za ka taɓa yin daidai da wanda aka fara karatun da shi har aka kai ruku'i ba za ku yi daidai ba wani haf yake samun sallah daga ya zauna ya miƙe ya miƙe ya miƙe ya wani haka ya wani haka biyu fa aka yi ya wani haka ya wani haka ɗauki ruwa ya ajiye ya ajiye ya duba lokaci yaushe ne za a zuwa sai ta ɗan kuma ruku ihe ya tashi ya jona kuma rabi da rabi ta samun sallah rabi da rabi ka zauna fuli kafan kansu yi ciwo a eh, lokacin ciwon su ne ya zo ciwon da baya tafiya a banza ciwon da ibada da ibada ne sababin shi ba malaria bane ibada ne sababin shi ba kwallo bane ibada ne sababin shi ba wani wasa bane ko jikin jinya bugu dama ake so ya bugu a ji kowane yana ciwo ibada ta samu ke ta ubangiji mana muwafada kula da wannan wannan wani bangare na irin ayyukan da ake ku ai physically kenan kan spiritually muka fara yi sai fizikali sai kuma akwai bangare na dukiya a watan ramadana akwai inda ake so yan dukiya ake so a rika spending aka spending ne ka kama ake a sha ruwa ka sayo dalilu kai ma ka ba da na kai kawai guda nawa ka bayar ayi misali nan muna cikin mutum ɗari uku a nan mutum ɗari ka kawo kofin ka kai nan ka ga ɓangaren kobo ya shigo kenan ɓangaren kobo aljihu ne yanzu ake so ya tafi can gaɓoɓi sun tafi can ruhin ka ya tafi yanzu kuma aljihu ya ne ya tafi ta tana cikin ba kashi yanzu kai ma kan san tunan fa'a ce eh cashless eh muna cikin zamanin cashless sai ɗan zai riba ta kawai ga akan nan dukkan manna akwai transfer akwai transfer ina jin mu ma wannan dan na'urar da ke waya su za mu saya in ka zo da kati a atm din ka kai ta ta da za ka fara a buga yawa har ka ce mana ba ka je pos dan an neme ka an rasa sai a kan numban mu kawai a aljihunka ba shuru ake ji kuma ubin ya na muwafura kun ga yanzu ɓangaren kuɗi ake so ya tafi ɓangaren kuɗi kuma Allah ta kira ce wanda ya ciyar da mai azumi kwayan dabino yana da nada wanda ya ci shi abinci za a ba shi lokacin azuminsa sahabai su ya rasulullah ba dukkan mu bane su abinda za su ciyar ba Allah yake wannan ladan ko da kurɓar ruwa kofi ɗaya ne ko kurɓar nono guda ɗaya yadda mutum zai kurɓa su ɗaya ƙare wannan ladan ya samu in shi kaɗe da shi zai samu a ɗaurin zoɓo zoɓo ka taka aje guda ɗaya wani ya fara da shi guda ya tabbata kuma shi ba ana nufin wai sai da nakan za a fara ba a'a ko da an ci shinkafa an koshi aka zo aka tsora zoɓon naka ba a ci da naka aka buɗe baki ba aiki mai shinkafa aka fara buɗe bakin no in dai ya shiga cikin mai azumi kada ya tabbata eh ana buɗe baki da dabino bari in so mudu ɗaya da dabino a can a wulbaro in kawo nema in bayar kada ya tabbata ana buƙatan ciyarwa ana buƙatan taimakawa wani faɗi don azumin nan ya tsaya bai da abin da zai samu ma iyalin shi a lokaci wani tonon rijiya ne sana'an shi wani faskare ne sana'an shi wani fasa irin dutsen nan na amene na ake kan shi kwaru don suke kasa dutse daga guduma ɗaukan ma ga mai azumi hatsari ne bai hankali suka ɗauke shi ita gudumar duka da haka za ka gan shi bugu na mutum zai wa dutse ya ɓalla ya daji cikin azumi bugu nawa in yankan farce ina zai yawo ya yanka farce don ya samu eh? mai faskare ina zai mai tonon rijiya duk ran da ya fita zai samu rijiya haka zai yawo wannan ne inda kuki suke playing role kuɗi suke ba da gudunmawa domin mai sana'a irin wannan azumi ya shagaltar da shi da rana da dare kuma sallah ta shagaltar da shi dole in kamfin shi ya zaman to kaɗan ya saba samuwa ya zaman to kaɗan in mai dakon siminti ne a kasuwa buhu nawa zai iya kasawa da azumi ya haura da su tirela buhu nawa zai ɗauko da tirela ya sauka da su ya kai su shago ko buhun masara nawa zai iya lodawa a bayan shi ga azumi ya lagwanta shi to inda ake so kuɗi ya shigo kenan a ciyar a bawa makwabta a bawa mabukata a bada na yadi na titin sallah yadin ka sai ka bama wani gashi da yaranka kamar riganka yadin da ka bashi shine farkon abin da zai fito da shi sallan alhamdulillah ruwan ka ne ya rufe a asirin abin ka ba shi ya ci din nan sai ka ga abin da za ka ba ma wani musulmi na shinkafa wanda sai ka samu dalilin ka yayi kwana bakwai da shi da iyalansa kwana goma a samu matsala ba azumi da shi suke sahur da shi suke buɗe baki sai ne dalilin rufin asirinsu bayan Allah abin ka su ya ingiza su ya kai har kwana bakwai alhamdulillahi da abincinka ya to ɗaukar nauyin mutum goma da magidanci da mata mutum goma sha biyu kai ne kila da suka tayar na kwana bakin inda suka karfafa wajen ibada kana jin wannan in ya sa goshin shi a cikin abin da da kai da kai babu wani mai ba shi da kwana bakwai an rasa shi kwana goma sha hudu a riƙa bayarwa ya sa tsarai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa yawan kyauta amma lokacin da kyautan shi ya fi yawa shine lokacin Ramadana Allah ubangiji yana muwafaka yana mana to abu na karshe da wuce da shi alhamdulillah sati uku da suka wuce an yi zaɓuɓɓuka a wannan kasan na shugaban tsaka ɗan majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa su ne sanatoci ɗan house of rep an yi zaɓe an wuce kuma Allah ya ba ma wanda yake ya bawa mulkin dama na Allah ne kuma a hannun Allah yake kuma shi yake ba da shi ga wanda ya so kamar yadda yake so kuma a lokacin da ya so kwana hudu zuwa biyar da suka wuce kuma mun yi abubukan gwamnonin jihohi muyi kuma na ƴan majalisan jiha shi ma ya wuce kuma Allah ya bama wanda ya bawa akwai waɗanda da suke rataye yanzu kuma Allah bai so ya ba su lokacin da ya bama waɗancan kuma da Allah ya bama waɗancan a rana kaza sai ya rike wannan ce ranar su ba ta yi ba yana dan an yi hangin ɗin shi wani ko inconclusive ne shi kuma an yi reviewing an sai ya ɗana kujeran bayan shekara ɗaya ma malam sai a yi tasin judgment a cikin na ta bane an gama a yi tasin judgment sauka na wani ne ko Allah ya kaddara zai zauna a kanta na shekara ɗaya an yi su an gama an yi su an gama an yi ta an yi ta maganganu an yi ta zage-zage an yi ta sukan malamai ai an tsawala wa malamai ai ta kwandenin malamai har ta kai aka ce za a turo ma masallatai na juma'a a sauti liman da mimbari a ta hulala ma kuma su sauka sun manta ina ta mashi ma aka ce liman in zai hukuma ya rika rike kuma mashi ba ne musulunci ya sun danta ko ta bi ka rika shi in kana hukuma To, an dai azazzala malamai, an aibanta malamai, an zagi malamai, an tsine musu, an tsine musu albarka, an haɗa da iyayensu da suke raye da wanda suke kwanci da karkashin da suke an Musamman ma malaman musulunci. To, sai na rasa inda wannan ya samo asali. Shi fasto da reverend an halatta masa yayi kenan, banda malamin musulunci. ban taba unji inda aka ta wani fasar ya yi ba ban taba unji inda aka ta wani razaran ya faɗa wa ɗan coci ga yanda za a ba ban taba ji ba la su mabiyansu wa la su musulman da suke cikin ba taba ji wani ya ta shi ba an yadda shi hadan ne an yadda an shi ne yi wa mutanen bayani ya fito ya faɗi komai tsarara amma musulunci ne aka haramtawa wanda suka haramta masa in musulman suka haramta constitution suka haramta ba ban ga wani ka'ida na constitution na najeriya da suka ce malami bai da baki tsakanin shari'ar musulunci bai da baki a rayuwar duniya ta shugabanci bai da baki a harkar siyasa ban taɓa unga wani section ko subsection aka tsakanin Najeriya da aka ci malamin musulunci an haramta ba. Lokacin akwai lauyoyi za su iya faɗa kowa an yadda ban da malamin musulunci. Na biyu ban taɓa ga wata aya ko hadisi da haramta malaman musulunci kuma ban san me yasa abun ya fi tsanani ya fi kamari malamin musulunci. Har sani In inda malam musulunci zai fito ya yi ma wani ƙazafi ya yi ma wani sharri ya aibanta shi don ya kira sunan shi karara ya ce ya ƙage ya ƙaƙalo abu ya yi ƙage ya yi ƙaƙe ya manna masa duk ba malamin musulunci a duniya da zai yadda wannan duk ya haramta ya haramta wannan da dalilin da ala zai ce ni a iya istihara na da ba wa Allah zaɓi ga inda zan yi gashi gashi gashi inda karkata wani ya ce ya karkata a wannan jam'iyyun nan ina jin goma sha bakwai ne sha bakwai ne kowa yana kira zuwa ga wannan wannan shi ya fi daidai wannan shi zai kawo tsaro wannan shi a wannan shi ya fi daidai ban ga dalilin da kowa zai je yana wa kayan sayarwa ƙararrawa, yana bayyana nagartun shi wannan in ya fama shi a aibin shi ba ba su aibi ba wannan ba malami da ya yi magana an ba shi kuɗi ne ya yi magana an saye shi ne da ya yi magana to da sai ka yi sauri sai ka saye shi kar wani ya saye shi da shi kayan haja ne ina ka tsaya har wani ya saye shi da shi ne kaɗai kayan haja mai saukin saye wannan kuskure ne yan ƙana musulmi kuskure ne kuskure ne malami idan zai magana yadda za mu zauna nan a ja kowace aya in gaya muku hakikanin ta tsakani da Allah mahalicci kuma masu tsayawa a gaban Allah ne idan ka yanda Allah ya ce muku koye to haka ne al'amuran duniya al'amuran siyasa al'amuran zaɓen nan akwai littafi volon volon da aka wallafa a kan siyasa da shari'ar musulunci sai za a yi malam ne ba zai yi ba zai ya zama to nashi da muna roƙon gafara dai a wannan a yi haƙuri za a yi ta maganan ran da Allah maɗaukaki sarki ya sa mutum baya numfashi duk da aka hango zai cutar da al'ummar musulmi ba alheri ba ne ga musulmi yadda muka da lahira suka nan ba mu faɗi duniya Allah ya wanda ya san duniyar sa kawai ya sani bisa lahira ya nuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati nun. Ta sai aka yi ta yadda da ni ka yi sallah a baya na tana da yaƙini tsakani da Allah da ya yi alwala ya alwala kuma in na yi bayan shi ta yi tana da yaƙini tsakani da Allah in suka aure ya maka ya ɗau kuma halal ne kuma duk inda za ka je a duniya confirm da kanka ne ba mai cewa zina kake ko dadiro da ita saboda wa ganawa wani shi ya ɗaura mana auren ba yadda zai tsaya za a da in ka mutu a kawo ka gaban malami ka gamsu ya maka wanka da zai ojoro ba ka gamsu zai naɗe ka a likafani ka gamsu sannan da zai maka ka gamsu da ita ɗan uwanka su gamsu kowa ya gamsu kuma a je a binne ka malamin yana kallo a'a nan bai yi ba ga yanda za a yi ga yanda suna ta yi a binne mamakin ta a gari a dawo ka gamsu ya yi ma kawai malam a ce ga yadda na ga ya dace a yi a al'amarin siyasa nan ne shi shekani ne nan ne bai da mutunci nan ne bai da amana nan ne bai da kuɗi an ba shi kuɗi ne ya mun ga wanda in an kuma ka sai an ba malami kuɗi ya mata ya mun auren da in an zo shi sai an ajiye malam kuɗi ya mun karatu da malami da yake a masallaci kullum yana wani haran an ba shi kuɗi karatun amma sai an zo kawai ba wai kamfin aka je da shi ba yana yawo ba wai tab ya ba a'a ba a ga wanda bayan mun istikara mun gani abin nan ni ba wanda ni zan zaɓa da zan tsaya da hujja a gaban Allah sai zaman ta bala'i babu bala'i irinsa an zaman zamanto shi ne makaryaci ba makaryaci irin shi zama wani ta kuskure ne kuskure ne tallahi tallahi kuskure kuskure ne ba roƙon wani da aladi shi ne malikan mulki ya ba da wanda ba malar tukur ba ne yake ba da mulki alan tukur ba ya ba da mulki malar wani ba ya ba da mulki wani rabbul wani ba ya ba da mulki dukiya ba ta ba da mulki kada ce shi ne malikul mulki ɗin din mulki da hanyar shara waɗansu su ne da gwamnati ta hannu wanda baya gwamnati ya cire su ya cire su inda kuɗi ne da menene da da shi ne da tukan jihar wanda da shi ya cire shi wanda baya iskata ma ya samu sai ke kana kai ma ya samu da tuka ke kana kai nan a nan da mai ko cikin ne da mata ne ba wani yaro ɗin shekara ashirin da biyar a yobe da ana nuna shi an pos ne da shi ya tura dubu goma a bashi naira ashirin da zaman tsohon memba na house of representatives wannan shi allah ne ke dawa duk da aka dukkan amalan tuku ba ne a yi haƙuri ba shi ba ne yake da mulki ba shi ba ne ya kwace daga hannuwa ne ya mama wa ne ba shi ba ne an dade yake bayarwa ga wanda yake so wanda yake roƙo duk waɗanda ba su samu ba su yadda da Allah ko goma ce kan kujera ɗaya ai dole an san mutum ɗaya ne zai samu dole mutum ba za su haɗu ba za su haɗu ba Allah ubangi ya yi ma waɗanda Allah ya ba wa jagoranci duk wanda Allah ya ba ko da na ci ga wanda za a zaɓa nake so Allah ya ba ma wancan wallahi wallahi ana bayyana shi ne zan koma wajen shi domin shi ne zaɗin ƙannan da ya fi nawa kuma zan masa biyayya ɗari bisa ɗari don in fi haƙƙi ina in kauce amanan da Allah ya ɗora mun nashi a wuya na sannan da samu bas da ya haƙuri to yadda Allah ne bai bayar ba kuma ya sa shi ne mafi alheri a gare su a wannan lokacin wanda Allah ya ba su ba jin daɗi aka ba su ba wata amana ce da nauyi wanda Allah zai dan da ya tambaye su yake a gobe kiyama saboda gaba da duk wanda Allah ya bawa mu mata biyayya da a'a da ladabi hakkin su da Allah ya dora mana mu ba su wanda namu da yake hannun su in su ba mu alhamdulillah in ba su mu ma mu tunatar da su in su hana manzo Allah ya kada su tashin hankali ni zan karta muku a gobe kiyama ba mu wannan mu zama lafiya wannan wata Allah ya mana albarka a ciki a biya ma kowa bukatun shi alkhairi Allah ta da kowa daga sharri suna yi wa kasan mu Najeriya albarka Allah ya girmama ta Allah ya kira dukkan matsaloli da gwamnati da suke cikin ta kasan mu ne da Allah ya zaba mana ita karkashin mu suke kuma abin ne suke mu da malamanmu da sarakunanmu da shugabanninmu da ƴaƴan da aka haifa da matanmu da karkashin ƙasa suke binne me yasa wanda suke raye a doronta suke kushe ta suke shine mata albarka alhalin iyayensu da su suna kunshi a karkashin ta kuma kowa yana fata in ya mutu shi ma cikin shi a birne shi cikin shi a binne shi domin ba wanda ya taba bar wasiya in na mutu akai gawa ta burkina faso ko akai sijar ko akai ta zimbabwe su da najeriya tsiriniyar ƙasa ne ta asa jikina a cikin an taba ba to me yasa nan ne makomanka da zaka rayu bayan ka mutu nan ne iyayenka suke da ƴaƴanka amma shi ne mai albarka kullum baka mata fatan alkhairi to ku riƙa yi wa wannan kasan addu'a wallahi duk abin da ya lalace ina idan muka koma Allah yana ta abin zai gyaru ta abin da ya gagari Allah subhanahu ta'ala albarkancin albarkan kasan zai dawo arzikin ta zai dawo kwanciyar hankali zai dawo natsuwa da tsaro zai dawo walwala da jin daɗi zai dawo yanda ake ruwan sama a ɗauke haka musibin nan wata rana wallahi za su ɗauki yana shi da tsammani daga rahamar Allah ka ji yadda kake cikin kunci nan yalwa na zuwa yadda baka da shi zaka samu nan gaba tunda alhayyun qayyumun din yana nan la ta'khuzuhu sinatun wala nawm rayayye ne da baya mutuwa daidai baya ɗaukar shi balle bacci duk inda kake yana jin ka duk inda kake abinda kake yana jin ka hayyun la ya mutu kuma arzikin a hannun shi yake a za ka yi arziki za ta samu shi asiri ka dogara da Allah wannan shine sakonmu na yau za mu yi kenan a matsayin buɗewa matsayin buɗewa a ya raya mu zuwa gobe kama mu kwana a suratul isra'i ne za mu tashi aya ta talatin da suratul isra'i aya ta talatin da tara wanda shi ne sakonmu ta buɗewa a yau kinan ya mana albarka وما يزيد إسلام المسلمين وإلا الشرك المشركين دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفرنا ولا تكن علينا اغفرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك لا تضلنا بمعصيتك اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين